This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da hantsi Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC ke farin cikin jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya Ibrahim Alfame da tawagarsa za su shigo da shirin karamin sani amma kafin nan ga cikakkun labarai. Assalamu alaikum masu sauraro kuma barkamu da hantsi ga labaran mai karantawa Jummai Alli. Shugaba Barack Obama ya ce Amurka da ƙasar Saudi Arabia za su ci gaba da haɗa kai wajen ƙoƙarin daƙile ayyukan ta'addanci a gabas ta tsakiya da duniya ga baki ɗayanta ciki har da yakin da ake fafatawa da yan yakin sa kan ƙungiyar Islamic State. Mr. Obama ya ce Amurka da Saudi Arabia suna nuna damuwa akan yadda al'amura suka kasance a ƙasar Yamal da kuma buƙatar da ke akwai na mai da gwamnatin ƙasar bisa turba da kuma damuwar da saudi arabia ke nunawa akan rikicin ƙasar syria shugaba obama ya yi wannan furicin ne kafin ya gana da sarki suleiman na saudi arabia din a fadarsa ta white house a jiya juma'a wannan ce ziyarar farko da sarki suleiman ya kawo nan amurka tun lokacin da aka naɗa shi bisa wannan mukami a watan janairu bayan rasuwar sarki abdullah Shugaban na Amurka ya ce da shi da Sarki Suleiman sun tattauna batun kaddamar da yarjejeniyar da gigan kasashen duniya suka ƙulla a kwanan nan da nufin dakile shirin nukiliyan Iran. Ita dai ƙasar Saudi Arabia tana nuna ɗari-ɗari a kan yarjejeniyar kuma tana ɗaukar Iran a zaman matsala a yankin. Shugaba Vladimir Putin na ƙasar Rasha ya ce ƙasarsa tana son ta kafa wani shirin ƙawancen ƙasa da ƙasa na yaƙi da ta'addanci kuma a shirye shugaban ƙasar Siriya yake ya gudanar da zaben wakilan majalisar dokokin ƙasarsa tun da wuri har ma ya haɗa da wakilan masu hamayya a harkokin gudanar da mulkin ƙasar. jiya juma'a shugaba putin ya faɗa wa taron haɓaka tattalin arzikin ƙasashen gabashin duniya a ladovisko cewa suna son su kafa shirin ƙawancen yaƙi da ta'addanci da kuma tsatsauran ra'ayi ya ce yanzu haka gwamnatinsa tana tuntuɓar ƙawayenta akan wannan batu kuma ya ce shi da kansa ya tattauna wannan batu da takwarar aikinsa na amurka barack obama ta wayan tarho haka kuma shugaban na rasha ya ce shugaba recep tayyip erdogan na ƙasar turkiya da shugaban saudi arabia da sarki abdullah na jordan da kuma shugaba abdul fatah el-sisi na ƙasar masar suna daga cikin shugabannin da ya tattauna wannan batun da su. Shugaba Putin ya kuma ce shugaba Bashar al-Assad na Siriya ya yi na'am da wannan dabara kuma a shirye yake gudanar da zaben wakilan majalisar dokokin ƙasarsa satin da wuri da kuma fara tuntuɓar masu hamayya da nufin haɗawa da su cikin harkokin gudanar da mulkin ƙasarsa. Da waɗannan labarai dai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wani yunkurin sassauta zaman tankiya ko kuma zaman ɗarɗar a kan caje-cajen ta'addanci da kuma gano hanyoyin inganta yunkurin samun zaman lafiya a Afghanistan, jiya Juma'a shugaban ƙasar Afghanistan ɗin da wani babban jami'in Pakistan makwabciyarta suka yi shawarwari a birnin Kabul. Babu wani bayani da aka gabatar a kan wannan tozali da aka yi tsakanin shugaba Ashraf Gani da kuma mai baiwa gwamnatin Pakistan shawarwari akan matakan tsaron cikin gida Sartas Aziz. Jami'an biyu sun gana ne a gefen taron kungiyar haɗin kan tattalin arzikin yankin da ake yi a kan ƙasar Afghanistan. Ana kuma yin taron ne a yayin da Afghanistan ɗin ke gunagunin cewa Pakistan ta kasa ɗaukan wani mataki kan 'yan ƙungiyar Taliban da 'yan tawayen da aka danganta da ƙungiyar haƙani da aka yi zargin cewa suna gudanar da hidimominsu ne daga bangaren kan iyakar Pakistan. Kafofin gwamnati sun ce an yi tattaunawar awa ɗaya da mintoci talatin tsakanin ƙasashen biyu, to amma kuma ba su faɗi ba daɗa ko shawarwarin za su sun taimaka wajen tankara batutuwan da ke damun ƙasashen biyu. Baya ganawar shugaba gani ya yi wa mahalarta taron bayanin cewa tun lokacin da ya ɗare kan mulki gwamnatinsa ta yi ƙoƙarin yin shawarwari da 'yan tawaye tare da shiga tsakanin pakistan to amma kuma yana nuna ta baba game da yunkurin da pakistan ɗin ke yi mai magana da yawar hukumar lura da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya melissa fleming ta faɗa a jiya juma'a cewa rikicin 'yan gudun hijira ya tona asirin bambancin manufofi da yadda suke ɗaukar al'amarin tsakanin ƙasashen wakilai ƙungiyar ƙasashen turai ta buƙaci a kafa cibiyoyin tantance 'yan gudun hijira ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar ƙaurar baki ko kuma 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa. Tun da farko, kwamishinan hukumar Antonio Guterres ya ce idan kawunan ƙasashen Turai ya ci gaba da rarrabuwa akan wani al'amari, to masu fasakaurin jama'a su ne za su ci moriya. rikicin 'yan gudun hira shine akan ajanda a ajandar taron ministocin harkokin wajen kungiyar kasashen turai da aka yi jiya juma'a a luxembourg batun nema da kuma karkata akalar jiragen ruwa da suke smogal ɗin 'yan gudun hijira shine babban batun da aka tattauna wajen taron ministocin tsaro da aka yi a ranar alhamis kuma shine batun da za a ci gaba da wato shine batun da zai ci gaba da ɗauke hankalin taron kwanaki biyun da za a yi. Ministan harkokin wajen Jamus Frank Walter Steinmeier ya yi kira da samu haɗin kan tsakanin ƙasashe wakilan ƙungiyar ƙasashen Turai wajen tunƙarar ƙalubalen rikicin 'yan gudun hijira. Jiya Juma'a aka caji manyan wakilan jam'iyyar Slobodo ta ƙasar Ukraine da laifin yin bore bayan da aka musu tambayoyi dangane da aron gama da aka yi a harabar Majalisar Dokokin Ƙasar a ranar Litinin. To Madalla, labaran duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kumi. su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda biyu. Rahoto na farko a game da cutar zazzabin cizon sauro, yayin da rahotonmu na biyu zai magana a game da cutar yoyon fitsari. Baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku ci gaban tattaunawa ta musamman da muka fara kawo muku a makon da ya gabata wadda wakiliyar murya Amurka da ke birnin Abuja Madina Dauda ta yi da uwar gidan gwamnan Kebbi Dr. Zainab Bagudu. Don haka sai a biyo mu sau da kafa domin jin cikakken shirin. a jihar Maradi ta jamhuriyar niger sun ɗau matakan faɗakar da mata masu ciki da masu renon yara ƙanana da su karbi matakan kare kansu da na 'ya'yansu daga kamuwa da cutar ta zazzabin cizon sauro. abin la'akari da fata caɓe lokaci ne da mata masu ciki ya zo a ƙananan yara ke shan hukubar raɗaɗin cutar zazzabin cizon sauro a likita yan madai da ke nan maraɗi malam isu bukari shugaban asibitin ya mana bayani dalla-dalla. A wannan lokaci kamata da kankanan yara a wannan shekarar biyar misali a ɗauki sabon wata na hawa na ɗaya ga zuwa na takwas wani wanda ya mutu. Mun rigista kowa da kowa da yara da maya da mata masu juna biyu 965 amma yara ƙasa ga shekara biyar sun yawa kuma in an kwatanta ga da 2014 a cikin wannan lokacin na wata takwas mun yi rijistan mutane 2,138 shi ma ya kumshi kowa da kowa amma yara ƙasa da shekara 15 sai yi kamuwa in an duba an gani 2014 an yi kamuwa da zazzabin cizon sauro da bana 2015 kinda mun samu ragi wajen 1,173 marjiyar wacce dabara ce kuka bi domin samun ragin zazzabin cizon sauro duk wanda ya hika tsabta ya hika lahiya rigakahi aka ce ya magani to ina ji samakon rigakahi ne shine ya kawo wannan hakan ga mun kamfanin ta rabon sange kyauta ana nan sai ga wata uwa ta kawo diyarta a galabaice sakamakon kamuwa da cutar zaɓar jizon sauro a asibiti. Masassara. Ba ki sabon da kawo da masassar ba? A'a ban sani ba. Tana zawo tana amai. Kuma ba ki gaggauta kawo ta ba sai yanzu? A'a magani ne muka zo gida. Kowane lokaci suke fama da ita? Kowane lokaci tana fama da ita ko da dare ko da rana. Ba ki gani yariyar ta galabaita kuma sai yanzu ke kawo ta? Na kawo ta kwana biyu. Duka wannan masassara kin san me ya kawo ta? A'a ban sani ba gaskiya. Ba ki san cizon sauro ba? Eh na san cizon sauro. amma muna sange eh muna sange har biyu ko bayan gargadi na rigakafin kamuwar cutar zazzabin cizon sauro malam iso bakari major na kira ga uwaye su daina kawo duk wani rudani an bi da gargadin mutane mutane zanki kwanciya ƙarƙashin sange nan. a major akwai waɗansu masu haifar da rudani idan yaro ya kamu da figar ruwa ko a ce maye ko kuma kama aljani a shekwa zurƙancin saro ne ya kamari saboda ba su ɗauki mataki na garba a nan ya ne za a mana bayani a kai. da wallahi talahi ba shi ba ne ba zazzaɓar cizon sauro shi kai kai ga wannan kida zazzaɓar cizon sauro ya kamari jinin ya rage in jini ko ya rage cikin kwalwa dole ne kwalwa ta taɓo kwallon ta tabu shi ke kawo wannan hirgitar ruwa ta yara kenan ba aljani ba ne ko kuma ya ta kama a yaro a zazzabin cizon sauro kenan kenan galgadin da muke ga al'umma shine mutane su gane da sun ga alamun haka nan ma a zo gidan likita maso kusa ka a zamana a ce sai yaro ya fara ruwa a kawo a'a da an ga dai yaro ya ko babba ya sa alamu na zazzabin cizon sauro a kawo shi gidan asibiti ta kusa da shi ina magana tsabta ta kwana wajen magana zazzabin cizon sauro tsabta ce ya kamata mu kula da ita a cikin gida waje ma a tsamsiki ba a so shirke-shirke irin wannan na damana a cikin gida in akwai wuri mai ɗaukar ruwa a sa ƙasa a ciki. shi rahoton kenan sha'ibu wani murya amurka daga maraɗi jamhuriyar nijar a gaida sha'ibu gwamnatin jihar bauchi ta ware mako guda don gudanar da aiki ga matan da ke fama da larurar cutar yoyon fitsari a babban asibitin karamar hukumar ningi an fara gudanar da aiki wa mata da suka kamu da lalurar yoyon fitsari a asibitin garin ningi da ke nan bauchi Dr. Halima Muqaddas ta bayyana mana irin yadda aikin yake gudana kasancewar za su ɗauki mako guda cur suna gudanar da aikin wanda ake sa ran mata arba'in ne za su amfana da aikin yoyon fitsarin. A yanzu dai aiki alhamdulillahi eh, da mun so mu fara ran litinin to bisa ga cewa sai mun jira waɗanda muka gayyata daga wasu wurare ne za su zo ba mu samu mun fara ran litinin ba sai muka fara ran eh, jiya jiya kenan talata to a ƙasa kafin mu fara aiki muna da majinyata fiye da talatin da suka zo aka kwantar da su wayannan majinyata in sun zo kafin a yi musu aiki mun yi musu gwaje-gwajen su fitsari da jini mu tantance cewa suna da karfi a jikinsu na yadda za a kwantar da su a gado ma a ce an musu aiki mun yi mu dukka wayannan majinyatan kuma ana dafa musu abinci Eh, duk wanda aka same ta da wasu ƙwayoyin cuta an fara ba su magani wayanda suke gado fara yin mu aiki kuma jiya da rana ma muka fara ba da safe ba amma mun yi guda uku jiya yau da sassafen nan muka fara shi ma mun yi guda uku so yanzu haka mun yi mutunci da ke ta alhamdulillah don kin san kowa yana da tunanin irin taimakon da za a mishi wani zai ga kaman ya kamata ya fi haka wani ya ga kaman ya kamata a ƙasa da haka ne ma sai a eh, to idan suka zo akwai maganganu da muke musu muna da social work department masu taimakawa majinyata tare da su nurses da suke tare da su da likitoci akan zauna da su a tattauna akan ga abin da fa aka yi niyan yanku ga abin da kuma ake bukata ku a fannin ku koyi to duka dai ba ma samun wanda suke yawancin karya doka don musamman wanda ba a musu aikin ba su sukan bi doka yadda aka zayyana musu ga dokan abin da za ku yi na cewa inda za a yi aikin ma ya yi kyau kafin a yi aikin duk sukan zauna daman da matsalan eh, tunanin wasu tunda kin ga ba masu karfin hali ba ne cewa in sun zo ya za su yi su ci abinci ya za su ya dan bukatunsu wa zai ɗauki nauyi to asibitin ta ɗauki nauyin duka wa'annan so wannan shine babban dama abin da yake eh, eh, tattaruwa yake shiga musu cikin duhu in an ce ya za su yi su ciyar da wanda ma suka raka su to cikin abincin da muke yi na majinyata kawai muke yi amma idan ya yi saura sukan ci tare da sauran majinyatan da suka rako su kuma yadda suke zaune tare suna taimakon taimakekeniya ma juna wanda baya da wani abu wata sai ta taimaka mishi sannan kuma eh, mutane masu hannu da shuni a gari musamman sarkin garin ningi yakan dan taimaka musu ta yadda su sayan sabulu wani lokaci har kuɗin mota to muna kuma ƙara gayyatar mutane duk wanda yake da hanyar taimako a taimaka musu don gaskiya eh, akwai nauyi da yawa. Dr. Halima Muƙaddas kenan. daga asibitin garin Ningi a lokacin da aka fara gudanar da aikin yoyon fitsari da suke yi a wannan mako. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a nigeria. A gaida Amina Abdullahi Girbo. Da wannan rahoto na Amina Abdullahi Girbo za mu kai ga tattaunawar mu ta musamman da wakiliyar murya Amurka Madina Toda ta yi da uwar gidan gwamnan jihar Kebbi Dr. Zainab Bagudu A yau za mu tashi inda Madina ke tambayar Dr. Zainab Bagudu ko gaskiya ne wanda ke fama da cutar daji ko kuma kansa ba a masa allura? To, a likitance gaskiya ne cewa in mutum yana da ciwon daji ba a masa allura? Ba a ba gaskiya ne ba. Su ma ana masu allura. In yana zazzabi dole ya yi mashi allura. in akwai wani akwai ma, ma musamman maganin ciwon daji ɗin da ke fitowa a allura ne ake yi ta jijiya to ba gaskiya ne ba to amma in aka yi wa mutum allura yana kara rurar da ciwon a'a baya ƙara wasu ma sai su ce ba a taɓawa mu dai yadda aka koya mana da yadda muke gani akwai wanda in lokacin cirewa bai yi ba ka je ka cire yana iya ja matsala to ina ganin ire-iren wayannan ne har ya sa ga mutane a kai cewa in ka je ka cire zai ƙara bata ciwon kamar wani irin ciwon kansa ne tunda na san daban-daban akwai na mahaifa akwai na nono kowane gefe na jiki da kika sani da ke girma da ke fitowa yana samun kansa wuri biyu kawai da ba su samun kansa shine ha da gashi su ne ba a samun farce da gashi nan ne kawai zaki ji ba ba a taba sa ko gashi na ko ina babu kansan shi amma fata ma akwai kansan shi hanci ido baki can makogwaro duk gabobin jikin mutum gabobin jikin mutum tana iya kama kansa ita kansan ba wani abu ne ba iyaka dai yadda eh, in kika yi tunanin gida gida jikinka ne gida block block block ake azawa a gina gida to abubuwan da ake azawa block block block dinnan na gina jiki kowane sel ake ce mashi maimakon yau in wannan ya ɗan yi rayuwar shi ya tsaya ya tafi wani sabo ya fara fitowa sai ka samu matsala a cikin kamar ka ce operation akan in wannan ya tsufa wancan ya sabo sai ya fara fitowa eh. sai a samu matsala a cikin polisawan da ke gya masu yadda suke yi sai ɗaya su fara ko ta yaya wannan a fara rikici wannan ya tafi wannan ya tafi ya yi ta yawa ya ta yawa sai blood blood blood din nan ya yi yawa har sai a zo a samu kansa din nan shine babu regulation regulatory body din ta riga ta mutu to shine ake samu a kansa an ce ah, wani iri ne ba a fita kansa din eh, iri daban-daban ne eh, akwai na mahaifa akwai na nono eh. to duka ana iya cire su duka ana iya cirewa amma kuma duka akwai lokacin da bai kamata a taba ba akwai lokacin tabawa akwai lokacin da bai kamata a taba ba akwai wanda in ka ga mace kamar na nono misali in kika ga mace na nono misali in kika je asibiti sai a ce a'a wannan bai kai ga cirewa ba sai an baki magani kin sha an sa ga jijiya sannan sai a zo a cire gaba daya nuna mm, in aka cire shi lokacin da bai riga aka bashi magani ya koma karami ba sai ya yada a duka jikin akan samu wannan matsalan wani lokaci to saboda haka idan mutum ya kamu da ciwon eh, daji misali mm. ya zo asibiti mm. kenan za ku yi ta gwaji kuna renon ciwon ne har sai ya kai manzalin a cire sosai haka ake yi ba kawai akwai wanda zai zo dole ne a cire saboda abin ya riga ya caɓe ya lalace ta shi yasa ma muke faɗakar da mata musamman su bar zama a gida suna ɓoyewa hadde na nonon nan gargashin hijabi har sai ka fara jin warin abin da ya kai ga haka ai ke makin san abin ya lalace dole ne a cire a sauƙaƙa maka da jama'an da ke kusa da kai to hajiya zainab na san a karkara an fi samun damuwa wajen um, haihuwan 'yan mata ƙanana da aka riga aka aurar da su lokacin haihuwa ya zo a ce sai unguwar ta gida ce za ta iya dubawa ba za su iya zuwa asibiti ba ko don nisa ko wani abu akan yi yawan samun ciwon yoyon fitsari daga irin wannan karban haihuwan akwai wani abu da kike kokarin yi ne wajen taimakawa mata haka a karkara eh gaskiya ana yawan samun ciwon yoyon fitsarin nan a wajajenmu inda abinda kuma ya sa mata ana masu kuma yadda kika yi bayani mata ana yi masu aure da wuri ah, jikinta bai riga ya yi girma yadda za ta haihu ba ko kuma dai sai a samu ta je haihuwa ta daɗe cikin naƙuda ba a samu raba ta da ɗan ba sai ya tsaya a samu matsala a ta yoyon fitsari wannan shine abin da ke ja a jihar kebbi muna da asibiti na yoyon fitsari wanda ita ce take kula da kebbi sokoto har Nijar. Mutane mata da yawa suna zuwa daga wayannan wajajen jihohi har da Zamfara. Su Sokoto suna da wata asibiti amma a gaskiya ki tambaya ki ci hajiya babu inda ya kware kamar na Kebbi. Wannan kuma saboda ƙoƙarin likitan da muke da shi ne shi zaune yake a nan wasu wuraren sai dai a je a zo musu a tara matan a aje su in suka yi yawa sai a kawo babban likita daga wani gari ya zo amma wannan dan ƙasa ne wanda ya je ya yi karatun kuma yana nan yana aiki kullum banda haka in ya gama aiki yana taimakawa kuma yana da masu taimaka mashi kuma hanni kaina ina taimaka mashi garin na ɗaya faɗakar da mata da kuma yadda za su lura da wannan gyaran da aka yi musu da ba zai sake ba daya daga cikin matakan da abubuwan da ake yi shine mace in an taba mata gyara na wannan ciwo na yoyon fitsari to ba a fasa sake barinta ta haihu sai dai a yi mata aiki ba wai ba ta haihuwa ba za ta yi ciki za ta haihu amma sai dai a cire da ta aiki ta wajen cikinta ba za a bari ɗaya ya sake dinta nan ba to kin ga wannan yana rage Eh, dawowa a dawo don sai ka ga wasu an yi masu gyara sai abin ya dawo kuma in suka yi ciki sannan kuma gina lafiyansu jikinsu ba wai kai tsaye da sun zo ba su da lafiya ba sai a yi masa aiki ba aikin baya ya yi sai an tsaya an gina jiki jiki ya yi ƙarfi sosai an ba su abinci wanda a nan muke taimakawa mu muna ba asibitin abinci muna ba su kayan aiki kuma muna tallafawa matan in sun gama su je gida su fara in suna nan dan ana dadewa sosai wani bi mace tana iya ce wata uku a asibitin nan asibitin namu na yakebi yana iya daukan mutum sittin muna samun taimako daga kungiyoyin duniya kamar wanda ake ce ma fistula care plus wanda shine uh, ah, mutanen america ah, suke ba da taimako ga kasashen da ba su da hali sosai kamar mu haka uh, ah, usaid tana zuwa a ƙarƙashin wannan eh, shirin na fistula care plus to suna ƙoƙari sosai garin aikowa da kayan aiki eh, pampers watan auduga da suke sawa da ke hana da ke ɗan tattara tsarin da kayan aiki dai haka to duk dai kowa na ba da ƙoƙarin shi idan mace tana nan tsaye tana nan zaune ana koya mata karatu ana koya mata aikin hannu kamar ɗinki ko yin sabulu duk an tallafa wajen zan so wata rana ki zo kebbi in kai ki ki gani wajen yana da kyau kwarai da gaske mm, kuma ana taimakawa mata sosai shi yasa muke ta ha'ila yau za mu koma wa zancen ilimi idan akwai ilimi idan mace tana karatu za ba za a yi mata aure da wuri ba dama auren ke hanawa a yi karatun to mace tana iya ta yi aure amma ba da wuri ba a bar mata su dan girma muna neman taimakon uban ƙasa da kuma shugabannin addini malamai su faɗakar da iyaye akan mahimmancin su bar yaran su mata su yi girma ba za a basu a gida su yi ta halin asha ba a bari su yi karatu na arabiya ko na boko duk anan ana koya maka abubuwan da ya kamata wa'anda kuma suka yi karatun su tabbatar da sun yi ɗauki kansu yadda ya kamata saboda a yi koyi da su kada a rika nuna su cewa ga su can 'yan iska don sun yi karatu suna kwalliya haka suna abin nan su kiyaye yadda za su sa kaya yadda ya tafi da addini da yadda yake daidai da al'ada da kuma yadda aka koya maka a gida. Duka-duka a nan muka zo karshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. Tuwa da malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Shugaba Barack Obama ya ce Amurka da ƙasar Saudi Arabia za su ci gaba da haɗa kai wajen ƙoƙarin daƙile ayyukan ta'addanci a gabas ta tsakiya da duniya ga baki ɗayanta ciki har da yaƙi da ake fafata da 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar Islamic State. Shugaba Vladimir Putin na ƙasar Rasha ya ce ƙasarsa tana son ta kafa wani shirin ƙawancen ƙasa da ƙasa na yaƙi da ta'addanci. kuma a shirye shugaban ƙasar siriya yake gudanar da zaben wakilan majalisar dokokin ƙasarsa satan da wuri har ma ya hada da wakilan masu hamayya a harkokin gudanar da mulkin ƙasarsa a wani yunkurin sassauta zaman tankiya ko kuma zaman ɗarɗar a kan caje-cajen ta'addanci da kuma gano hanyoyin inganta yunkurin samun zaman lafiya a afghanistan jiya juma'a shugaban ƙasar afghanistan da wani babban jami'in pakistan suka yi shawarwari a birnin Kabul. Babu wani bayani da aka gabatar akan wannan tozali da aka yi tsakanin shugaba Ashraf gani na Pakistan da kuma mai baiwa gwamnatin Pakistan shawarwari akan matakan tsaron cikin gida Sartak Aziz. Jami'an biyu sun gana ne a gefen taron kungiyar haɗa kan tattalin arzikin yankin da ake yi a ƙasar Afghanistan. To, Madalla abin da ya sawaka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma kibahiro diodo ne da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.